بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم وانا مسلمين Ah, kamar yadda a zaman da ya gabata a jiya muka tattauna kan abin da ya shafi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaikum siyam ka ba kutiba alalladina min qablikum la'allakum tattaqun muna nan akan magana muta la'allakum tattaqun wanda muka yi magana akan sifofi na ma'abota azumi waɗanda waɗannan sifofi ɗin da mai azumi zai ƙoƙari ya sifantu da su su ne sifofi waɗanda za su taimake shi wurin samun ko shiga cikin waɗancan la'allakum tattaƙun wanda za su samu kasancewa cikin ma'abota ta ƙawa mun tsaya ne a inda nake bayani akan cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin ƙur'ani yana cewa zurul insan ila ta'amihi wato dole ne mutum ya yi duba zuwa ga a ina ne zai karbi addinin shi da yawan mutane sun ɗauka ita wannan aya ɗin tana magana ne akan abinci Eh, ko da ka ɗora ta a magana ta abinci to ai addini da tarbiyyar ruhi abinci ne na ruhi gangar jiki tana da abinci da take bukatuwa zuwa gare shi shine ne wanda ya shafi abincin da za mu sa a bakinmu mu tauna ya shiga ya zama jini da ruwa wanda zai amfani gangar jiki amma ruhin mutum shi ma yana da buƙatuwa zuwa ga irin nau'in abincin shi wanda kuma ya fi komi haɗari wanda wancan abincin na ruhi idan ya ƙi samuwa ta inda ya dace a inda ya dace a hannun wanda ya dace to zai lalata ruhin zai lalata ta abinci wannan da kake ci a baki abinci maddi ba ma'anawi ba saboda haka ya kai dan uwa ya ke yar uwa muna wani zamani kamar da na ishara mai hadari wanda kasuwanni da sunan addini suka bude cikin al'umma duk bala'i da musiba da muke ciki yanzu waɗannan masu kasuwannin ne da sunan addini suka jefa mu ciki da wanda ya cancanci ya shiryar da mutane da wanda bai cancanci ya shiryar da mutane ba kowa ya sa rigar addini yana magana da sunan addini zai kafirta wanda ya so zai mushirkantar da wanda ya so zai imanantar da wanda ya so zai musuluntar da wanda ya so saboda haka miskinai irina da kai muna da buƙatar taka tsantsan A kan wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala falyanzurul insan ila ba'amihi wurin wani malami ne ya kamata mu karbi addini wurin wani malami ne ya kamata mu karbi shirya wurin wani malami ne ya kamata ruhinmu ya karbi abinci? wurin wani malami ne ya kamata ruhinmu ya karbi abincinsa wajibinmu ne mu kiyaye wannan saboda haka daga cikin siffofi na biyar da za mu kawo na ma'abocan azumi na hakika mutumin da yake azumi na hakika shine tunanin wannan bawan allah da harshen shi ya kasance na mai azumi ne me yasa tunani kamar yaya dole ne tunaninka ya sauwara maka cewa kana ibada ma Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda ya cancanci ka bauta mashi sannan ba mu'amala ba ce kake tsakaninka da ubangijinka ta kaza da kaza la wato ibada ce kake yi khalisan fiyo ibada wadda tsakaninka da Allah ne saboda alhaƙu ta'ala ya cancanci ka yi mishi wannan bautai tunaninka ya za kasance tunani ne ingantacce wanda kake ganin wannan ibadar da kake yi ibada ce wacce take za ta samun maka ko za ta baka ko take baka wata ma'anawiya wato take kamar tana maka wasu allurai ne waɗanda wannan alluran za su ba wa ruhinka abinci wanda zai sa ka zama mai amfani a cikin al'umma tunani ingantacce ne zai kai ka ga samun daraja maɗaukakiya da samun shirya ta gari da kasancewa wanda zai amfanar da al'umma da yake rayuwa a cikinta don mutumin da ya rasa tunani ingantacce ya rasa shi yasa daga cikin abin da malaman maɗauki suke cewa man faƙa da hissan faƙad faƙa da ilman don mutumin da ya rasa hissi filin to ya rasa ilimi ya rasa ilimi baki daya lokacin da mutum ya rasa uwa ko kudura ta tunani to ya samu matsala saboda haka tunanin mutum ya kasance tunani ne wanda allah subhanahu wata'ala kaɗai yake bautawa kuma dan shi yake wannan abun ba dan wani ba ya yabe shi ba dan wani ya bashi wani abu ba ba yana yi ba ne don ya birge wani sannan yake cewa harshen mutum shi ma ya kasance na mai azumi ne kada kana dauke da azumi yau in ka zanna wacan daba kana gulma kamar yadda muka ishara jiya shekaran jiya kana gulma ko kuma yanzu yanzu na wani ya bata maka rai sai a shariya sai fada maganganu marasa daɗi wanda ba su kamata su fito daga bakin musulmi ba wanda ba su dace su fito daga bakin ɗan adam ba wanda ba su dace su fito daga bakin mumini ba su a suna fita daga bakin ka wannan idan ka ji kana wannan to ka tabbatar da baka cikin mutanen da ke azumi na hakika saboda haka ya kai dan uwa harshen nan da kake gani guba ce ba karama ba makami ne ba wasa ba ya fi makamashin ya fi makami na nukiliya ya fi makami na kare dangi illa saboda da wannan harshen za ka iya rusa al'umma baki daya da shi kamar da muka ishara a shekaran jiya saboda haka wajibinka ne tunaninka da harshenka ya kasance na mai azumi ne harshenka kowane lokaci ya kasance yana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yana ambatan Allah yana wa mai tsira da aminci salati yana istighfari shi yasa wannan watan wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bance shi da istighfari istighfari yana da gahin muhimmanci salatin manzan Allah hailala zikiri karatun ƙur'ani duk yana cikin nau'in zikiri harshen kai ya shagaltu da wannan duk idan magana za ta fita daga bakinka ya kasance alkhairi ne ke fita ya kasance alkhairi ne ke fita ya kasance alkhairi ne ke fita ya kasance ambatan Allah subhanahu wata'ala ne ke fita daga bakinka ya kasance sulhu ne tsakaninka da muminai ke fita to sai ya kasance cikin masu azumi ka kiya harshenka sannan maganganu sufa ta shida maganganu na batsa da kalamai waɗanda ba su da mahimmanci ba su dace daga bakin mai azumi ba mutum ya kauce musu to dole maganganunka da kalamai harfan da za ka rika fitowa su kasance na ma'abocin azumi ne na bakwai mutum ya kauce ma gulma riba duk mutumin da ya iya katange kanshi da gulma daga lokacin da yake azumi to ya kiyaye abubuwa masu girma masu nauyi masu yawa a cikin rayuwar shi ta azumi kuma ana kyautata zaton zai shiga cikin wancan la'allakum tattaqun amma ma damar kaga kana azumi baka da aiki sai cin naman yan uwanka to ka tabbatar baka cikin waɗancan baka cikin waccan magana ta Allah da yake cewa la'allakum ba baka ciki wato wannan kai ka ce kulasar abin da muka faɗi a shekaran jiya ne sannan sifa ta shida ta takwas ya kasance kunnanka da hannunka da ƙafafunka su kasance na mai azumi ya za kunnanka zai kasance na mai azumi lokaci ne yanzu na zamani waya kana da waya ko akwai rediyo ko rikoda daga jin wa'azozi na malaman kirki sai jin karatun alkur'ani da yabon annabi muna da yabo na annabi daban-daban ga sunan ga ishiriniya nan ga diwani nan ga abubuwa daban-daban ga addu'o'i kamar mu makaranta alibaiti addu'o'i ga sunan daban-daban wasu hailala ne wasu salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wani istighfari ne ga sunan daban-daban ka shagaltar da kunnanka ka shagaltar da hannunka wurin taimakon al'umma za mu zo kan shi nan gaba taimakon al'umma ka rayar da zukatan musulmi da muminai ka taimaki mutane a cikin wannan wata in allah ya baka dama ƙafarka ta kasance ba ta takawa sai wurin ibada ta tsayu wurin sallah ta tsayu wurin karatun alkur'ani to waɗannan ɗaya daga cikin abubuwa da yake siffofi ne da ya kamata mutum mai azumi ya siffantu da su kan abin da ya shafi kunnen shi hannayen shi kafafun shi dole ne su kasance na mai azumi ka riƙe hannunka daga kaiwa ga aikata haram ka tara kunnanka daga saurare na abin da yake haramun wannan haramun abubuwa ne ga sunan birjik a wannan zamanin dole ka tare kanka daga waɗannan abubuwa dole ka yi wa kunnanka ka toshe kunnanka daga jin waɗannan abubuwa saboda haka kamar mu mu ƙasashe ne za a ga wanda bakin gwargwado al'umma ce mai san addini shi yasa ma za ka ga gidajen lokacin azumi a masallatai da wasu daga cikin radiyo da wasu daga cikin talabijin kaɗan an dai ɗan shagaltu ana sa karatun alkur'ani sosai saboda duk wannan abubuwa ne masu kyau wannan za a shagaltar da mutane daga tara kunnuwansu daga jin mugun abu na tara sifa ta tara da mai azumi na hakika yake sifantuwa da shi shine abin da ya shafi ƙarya mutum ya kauce ma ƙarya ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kauce ma ƙarya ma annabi ya kauce mu ƙarya ma Allah ya kauce mu ƙarya ma annabi sallallahu alaihi wa ali da a'immatu ahli bait na goma to zai kasance wato kallo ido kenan ya kauce ma kallo na haram kamar yadda na yi magana a shekaran jiya waɗannan kauce ma kallo na haram kamar yadda na ɗan buɗa a baya to amma yanzu saboda lokaci na riskanmu mu zai wuya na iya buɗa da dai na yi magana ba sai na maimaita ta ba kan abin da ya shafi haɗarin kallo da muke ciki haɗarin kallo da muke ciki wala Allah zama na gaba zan ɗan ƙara bayani akan wannan sifa ta tara da muke magana sifa ta goma wadda mai azumi na hakika ya siffanto da ita wannan kuma shi ya kawo ƙarshen wannan zama sai kuma allah ya kai mu zama na gaba wanda nake cewa nake ban kwana da ku kuma nake ce muku salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.